demokradiyya a yau. Cikin shirin haɗakar jam'iyyun siyasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP za ta yi tasiri a zaɓen 2019 a Najeriya, Abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yama masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A ƙarshen makon da ya wuce ne jaridar Vanga ta Najeriya ta buga labarin cewa jam'iyyun PDP da SDP da ABGA da wasu jam'iyyu talatin da tara sun amince za su fidda ɗan takara ɗaya domin su tinkari shugaba Buhari da jam'iyyar APC a zaben ƙasar da za a yi mai zuwa. Jam'iyyun a wata ruwaya sun ce za su kira kansu CUPP wato Coalition of United Political Party da Turanci. Sai dai a daren jiya talata tashar talabijin ta Najeriya NTA ta ba da rahoton cewa ashirin daga cikin waɗannan jam'iyyun sun tsame kansu daga cikin wannan hadakar suna cewa an ari bakunan su ne aka ce albasa. Ga dai shimfiɗar da Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana. Jam'iyyun sun samu mara baya daga zauren jagororin siyasar Arewa da suka ce suna mara musu baya. Tanko ya sai yana kan gaba da dattawan. Game dai da shugaba Buhari da gwamnatinsu na riga na faɗa abin da zan faɗa yau fiye da shekara uku. An nanata an ta ba zan sake faɗa wani sabo ba. Dalili shi lokacin da na faɗa ai zagi na ake. Wani da yana da dama da ina tafiya zai zo ya mauje. amma da yake kamar yadda na karanta ma da aya na yi hakuri, na yi jihuri ba gashi da suke da suna ganin laifina yanzu kuma su suke yaba mu ba to saboda haka wannan haɗaka ita ce za ta ba da dama jama'a ƙasar nan su ga wata tafiya wacce take da alama za ta iya nasara su mara mata baya. Shin me za su ce ne game da farin jinin Buhari musamman ma a yankin Arewa? Dr. Umar Ardo shine sakataren jagororin siyasar Arewa. Da ne ake son Buhari. Ai ba wanda ya kani son Buhari ai. A din siyasar ya ya yi sau ɗaya ya faɗi, ya yi sau biyu ya faɗi, ya yi sau uku ya faɗi, ya kuka da hawa ya ce ba zai sake ba. Ni ne na same shi na ce ranka da ka sake yi, kai haka, kai haka, kai haka, ka bar ni mu yi wannan. kuma ya ce dokta zukai na yi kuma yana jami'a dawa jami'an pdp amma daga zuwan shi ya nuna bai san mu ba daga ya zo ya ce ba shi ba na kowa ba daga sali ya jefar da mu to in ba kai na kowa ba ta ya kowa za su kasance da kai wato shi yasa dr umar abdu ake cewa watakila rashin jawo ku a jika da rashin samun kuɗi ne yasa kuke daukar irin wannan no rashin jawo mu a ciki mu ma mu taimaka na gyaran kasar shi yasa mu yi ba wai don kuɗi ba a shugaban ƙasan ba a biyan shi ne ba kan kuɗin gwamnati yake zama ba ba kan kuɗin gwamnati yake zuwa eh, ya ci abinci da asibiti da komai ba ai ana biyan wajen shi ya kawo mu mu ma mu yi mu bada kai gudu ma mu a biya mu yaƙi ta ya za mu bi shi ai babu bin shi billahi lazi APC dai ta bakin mataimakin shugabanta na Arewa maso gabas Mustapha Salihu ta ce bata yi mamakin yan adawar ba dan dama sun yi hamayya da Buhari a 2015. Wayannan fatin wanda suna existing ne kawai a paper kana da certificate ɗinka na cikin ɗan briefcase ɗinka kana yawo da shi ba za su ba mu tsoro ba. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano ya suke fasara hada-hadar siyasa a Najeriya kasa da shekara daya kamin babban zaben ƙasar. Hada-hadar siyasa a Najeriya tana ta daɗa bayyana da tabbata cewar Um, magana ce ta makomar ɗaiɗaikun 'yan siyasa a madadin makomar ƙasa um, kusan babu wani lokaci a tarihin najeriya wato da ya bayyana ƙarara cewar mafiya yawan 'yan siyasar najeriya uh, sun fi damuwa da makomar su ne a ƙashin kansu a siyasance akan masalahar ƙasa kamun wannan kara To, um, wannan karon wani abu da ya fito da alama kamar abin da ya faru a 2015 kamun zaɓe ne labari da ya fito ƙasa da mako ɗaya yanzu cewa a jam'iyyar pdp da wasu sauran ƙananan jam'iyyu ha 41 ne ko kusan haka sun samu hmm. fahimtar juna sun ce sun haɗa kai wuri guda saboda su fitar da a 'yan takara guda-guda a duk inda ya kamata saboda su fafata da jam'iyyar apc shin ya kuke kallon wannan ikirari da suka yi wato abu biyu za a yi la'akari da shi game da wannan yunkurin dunkulewar jam'iyyar ce za su yi kawance abu na ɗaya su waɗannan ƙananan jam'iyyun da suka amince su yi kawance da pdp sun yi ragon azanci sun rusa ɗaya daga cikin jigajigan manufa na samun jam'iyyu da yawa a ƙasa domin su ake yi yayin da ɗan ƙasa suka je jam'iyya ta ɗaya da ta biyu ba su musu daɗi ba zama suna da ta uku da ma ta hudu don haka da dunkulewa suka yi a junansu domin su yi ƙoƙarin kauda pdp da apc da ya fi musu hikima da fasaha da kuma wato wato inganta a kan su ce za su bi wata jam'iyya su mara mata baya abu na biyu hmm. wato shine idan pdp ta ci zaɓe za ta haɗe su idan ta faɗi za su faɗi tare kuma kafin su sake wani yunkuri su tasiri zai ba su mamaki kuma za ka iya ƙara da abu na uku cewar kamar ba su yi la'akari da tarihin wato siyasar najeriya ba na wannan haɗakar aƙalla a jamhuriya daga cikin jamhuriya uku da aka yi wannan yunkurin sau biyu ana ba a kai gaci don haka idan ka ɗauki yanzu wannan yunkurin nasu ya fi kama da abin da aka yi a jamhuriya ta farko wanda bai nasara ba da wanda aka yi a jamhuriya ta biyu wanda bai nasara ba bai yi kama da da abin da ifara a biyar ba to abubuwan da suka auku a ƙasar a biyar har suka haifar da canji yanzu ba su ne ba a ƙasa saboda haka ba lallai ita ce a fahimta ta waɗansu daga cikin waɗanda suka taimaka akai waccar dunkulewar ko kuma narkewar suna daga cikin waɗanda mm. suke a fusaci shin kana ji sun koyi darasi sun koyi wani abu da yadda aka yi waccan haɗakar suna iya nanata ta a wannan karon su samu nasara sai nake ganin kamar ba su koyi babu wani darasi da suka koya wato a pdp sun fasa pdp ne domin wato sun hango za ta faɗa a zaɓe sannan kuma ba su ne suka gina apc ba apc ta riga ta samu apc ta ribaci wannan tawayen da suka yi pdp ta gayyace su suka shigo kuma da suka shigo za ka iya cewa su suka fi rabauta da shigowar fiye da da taimakon apc ya kuke kallon wannan wannan bijirewa daga wannan bangaren kuma menene karfinsa alamu ne na cewar dai kansu suka sani kansu suke nema makoma saboda kada ka manta sai da suka fara baiwa apc sharaɗi cewa in ba a son su fita to a ba su abin da ake kira a turanci automatic ticket ma'ana a yadda cewar duk wani mai sha'awar kujerar su a jam'iyyar kada inuna ba za a yi zaben yar cikin gida ba. In Dr. Duka ya kake ganin ita jam'iyyar APC take tunkarar wannan matsala da tukunno kai a cikin jam'iyyar? Eh, wato yadda suka tunkare ta tun farko wato um, akwai rauni ba su yi abin da ya kamata na su rike 'ya'yansu ba ah, sannan kuma yanzu ba su iya fito da wani abu wanda zai rarrashe su su dawo ba ah, don haka zai fitar wannan fitar tasu zai iya janwo wa apc asara mai yawa ko da kuwa ba a iya kare ita wanda ban yi zaton fitar kadai za ta janyo gwamnatin apc musamman a tarayya ta faɗi ba sai ka duba wasu abubuwan da yawa tukunna Da ciki sai inda suka koma din sai an ga wa aka sayar takara wanda za a iya eh, gwada kwanci da shi ne sannan sai an ga me gwamnatin apc a tarayya ta yi daga yanzu zuwa gab da zaben na ayyuka ma ga al'umma kawai da kuma gamsar da su cewar ci gaban shugaba Muhammadu Buhari a mulkin ya fi canja shi alheri amma ko me zai je izo ko da shugaba Muhammadu Buhari ya koma tabbas APC za ta rasa gwamnoni da yawa za ka rasa 'yan majalisa da yawa. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu Hikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Solomon Abo wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.